margane batuwo ne a fondara irsi bakala wani fonda ke da rawai tun man diga tonton a maki tira kan bon iga ne su jo warandi nukan misafar rato ga izini tira kan igano bata mai kanyan ra iga labo gandara arzaka fansi a maki lisanso wala kwantara din da bonzayen woga kan iga gwarandi prozeno kan girmar ganda iti australia da afirka labu foyan misano kan gunda da bari gabante jinikwai misa ga wane-wane Nijar labose. Labai kan go goza da yan fondoi bon gunda arzaka bobo danga petrolo gazu da uranium. Labi zai gunda muradu yan kan na gabatu batu maga sandi se. Enterprise yan ga arzaka din fansi labi zai mu ga hinga ni fansi kan bagwai misara. Mise kulkan rano dai sandai yan gono kan ga hinga garu kan hima ima bonza danga kuna hannayin misa goran da sandai kindo kan labi zai sigadu da amfanin da labo gandara arzaka damuno irse irma katir ga kasina ga kasina kan misadin ra mukando alwato kan arzakai din kekenwo parmiyo da lisanso noyon ga de corruption de ces permis mini et de lisans.